a wuri kaɗan bayan samun rajista daga hukumar zaben najeriya a inec sabuwar jam'iyyar adawa a ƙasar apc ta tabbatar da cewa yanzu haka ta kulla kawance da wasu gwamnoni uku, ciki har da gwamnonin pdp da ke mulkin ƙasar mataimakin shugaban sabuwar jam'iyyar na ƙasa mai kula da shiyar arewa maso gabas alhaji umar duhu a wani taron manema labarai ya tabbatar da wannan kawance inda ce tuni ma sabuwar jam'iyyar ta soma rajistar sabbin membobi a yanzu haka suna nan kusan eh, mutane gwamnoni uku wadda suka yadda suna cikin apc da wato da gwamnoninmu na cikin jam'iyyar da muka haɗe da kuma wadda daga bangaren eh, sauran jam'iyyu za su da su shiga cikin mu so suna nan kusan 23 to jihohin Najeriya duka 36 ne da Abuja in aka samu 23 kaga sauran 13 kace le rage wa sauran jam'iyyun so wannan kada ya nuna mutane wa cewa eh, APC biiznillah ba dai Allah da zai kawo wani canji ba kuma kam kamar ta riga ta kafa gwamnati a tarayya to ko shi ma zaka faɗa mana sunayen waɗannan gwamnoni da ke neman haɗewa da ku sai Alhaji Umar Doho ya koma turanci classified information so I can tell you several governors are coming to the fall of uh, eh, APC and uh, uh, from the number I'm having now, we are, we are, at least we are having about 23 governors. These are confirmed governors are going to be in the APC. Ah, wannan sirri ne kuma kamar yadda na faɗa muku tun farko akwai gwamnati da dama da ke cikin wannan tafiya namu na APC a cewar mataimakin shugaban jam'iyyar a shirar arewa maso gabas yanzu haka ma tuni har wasu 'ya'yan tsohuwar jam'iyyar cpc a jihar adamawa suka nada ko matsansu zuwa sabuwar jam'iyyar apc don tunkarar jam'iyyar lema ta pdp a sunana bello zubairu ga yadda muke a cpc a adamawa su dama ba mu taɓa samun rarrabuwan kai ba kullum mu a dunkule muke kuma hakan muka shiga jam'iyyar apc fatan mu shine wayanda mu muka yi haɗakan da su su ma kasance kamar mu idan har suka kasance su kansu a haɗe to lallai za mu samu haɗi haɗin kai insha Allah kuma abin zai yi kyau ga mutanen Adamawa. To sai dai a yayin da 'ya'yan sabon jam'iyyar APC ke ganin akwai nasara a wannan tafiya su kuma zata harkokin yau da kullum irin su Dr. Amuga Captain malami a jami'ar Modibo Adama da ke Yola na fa ganin akwai sauran rina a kaba. Abin da yake gaba akwai sauran aiki siyasan mu na Najeriya in ka ɗauki constitution na parties din nan zaka gan su kaman kusan abu ɗaya ne amma abin da ke ciki shine idan party dai bata cire yan takara masu kyau ba masu masu son jama'a ba to ina jin duk gidan jiya za mu koma apc nan idan sunayen yan siyasan da muka sani wanda dai kawai damuwansu dai su karbi mulki ne to ina tabbatar maka da wuya yanzu dai lokaci ne kawai ke tabbatar da abin da ka iya faruwa a wannan sabon dambawar siyasar najeriya ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya